A rahotonmu na mata masu neman dogaro da kai, a yau mun samu zantawa da Malama Hadiza Yusuf mai 'ya'ya uku, wacce ta ce ya zama wajibi ta nemi na kanta domin sharewa kanta hawaye. Sunana Hadiza Yusuf. Ina yin garin dan wake, ina yin morning fresh, ina bleach, ina hapik, ina siraran wuta. ta me ja hankalin ki ke waɗannan abubuwa? saboda yanzu ba a zama haka don in taimaka kaina an taimaka yan uwana to waɗannan abubuwan da kika lissafo kike yi shin a gida kike yin su kuma ina kike sai da su a gida nake kuma a gida ake zuwa ana siya amma garin dan waken ana fita da shi ana kaiwa kanti wannan kamar kimanin shekara nawa kenan kina waɗannan shekara biyu kenan To tun da kika fara kin fuskanci wani kalubale? Sai dai mutane dai in wani lokaci bai yi kyau ba haka sukan yi magana musamman kamar morning fresh din. Wani lokaci in ba kumfa ko kuma in ba kanshi ko kuma ya tsinke sukan yi magana sai in gyara. Ya akan samu lokutan da abin yake eh, tsinkewa. tsinkewa ba kamar yanzu lokacin zafi idan ka yi shi bai yi kauri ba zai iya tsinkewa nan da nan. In kuma ka yi shi ya yi kauri to zai iya dan daukar lokaci kafin ya tsinke din. to duk waɗannan abubuwa da kike shinya kike haɗa ayyukan nan da kika lissafo da yawa da kuma ayyukan gida ga kuma yara eh to akwai lokaci kamar yanzu morning fresh din idan zan yi shi sai da daddare in sun yi bacci ni sai in hana ido na bacci in yi garin dan waken kuma da shike akwai mai dan taimaka min a gida idan na je kasuwa nayi da shike a kasuwa nake da shike a kasuwa nake hada komai da komai a kasuwa nake hada komai da komai idan na hada na dawo gida sai in zo in zuzzuba ko da ba wuta da daddare an kawo wuta sai in silip